a tattaunawa da shugaban kwamitin riko a jami'ar apc na jihar gombe group captain mai ritaya muhammad bala jibrin ya zargi tsohon gwamnan jihar sanata muhammad danjuma goje da matarsa cewa su suka turo yaran domin su halaka shi mun je taro ne a gombe yadda muke shugabancin jam'iyya to an yi zaben fidda gwanaye na 'yan takara wadda za su mana takara a matakin shugabannin ƙananan hukumomi kansuloli na ƙananan hukumomi to mun zo muna murna ma juna a wannan fili na sakatarar eh, jam'iyya sai eh, wasu matasa suka zo suka yi kanmu a cikin taro kowa yana nan suka zo suna zagi na particularly ni suke zagi eh. cewa mun zo muna musu ne ba da irin har za mu kashe ka sun faɗa sannan aka kore su daga baya suka sake dawowa ka zo wani kokarin cire hula a kaina ne bige ni da ice a gefen wuya na da ta shi ne abin da aka yi eh. to dai alhamdulahi an yi magana da hukumar tsaro yan sanda sun yi abin da ya kamata su yi sun samo masu laifi kuma sun laifin su a hannun yan sanda kuma yanzu an kai su gaban alkali ana ganin cewar akwai hannun wasu jigajigan 'yan jam'iyyar npc din kai ya ka fuskanci al'amarin to shi dai guda a su ya ce shi ne youth leader na gidan sanata juma goje ɗaya mm. eh, kuma cikinsu ya ce shi ma gidan juma gojin yake kuma har ma ana masa kirari da wai shi abatin mama to maman ku an ce ita uwar gidan sanata juma goje ita ce maman da ake nufi saboda haka muna ganin dai in mutum yana da uban ɗaki aka ce an yi abu kuma uban ɗakinsa yana cikin abun giya wuya to kasan dole a ce za a fuskanci cewa watakila ta gefen uwar ɗakin sai to sai dai kuma wani mukarrabin sanata dan juma goje garba tela hero na wudil gombe ya ce baki shi ke yanka wuya domin kuwa ana zargin mai rikon jam'iyyar da faɗan wasu kalamai da ya harzuka magoya bayan tsohon gwamnan jihar gombe muhammad dan juma goje lallai an na riko a wani dalili sai na zo ina can baya don ban zo wurin da wani ba sai na ga wuri ya ke ana ta neman a kai duka haka da raba su da kyar. abin da ake faɗa ma shine yaran ma da aka zargin su da sun yi duka ɗin an kai batun yana kotu. eh haka dai lallai an ce an kama su kwarai kuwa wanda suka daki sojan nan ba ciyaman na riko na apc ba eh, wannan gaskiya ne kai ɗan jami'ar apc ne shi wannan mutumi an aiko shi ne ya sasanta dukkan bangarorin da ake rikici amma kuma sai gashi ku ba ku bari wannan ya yi aikinsa ba walakanta shi an bibbige shi eto eh wato abin da yake faruwa an ce ne yana cewa wai dole cikin jam'iyyar gojira ya hada to ina jin abin da ya hazurka wasu bangare kenan a yadda na ke cin a cikin magana don ya ce damuwar jam'iyyar ya fi a gombe wai gojira to kaga shi kuma goje yana da magoya baya wanda ba za su a zage shi ba ina tsammanin watakila abin da ya kawo wannan husumar kenan abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya